Babban kocin 'yan wasan kasar Swaziland, Sihilangu Somnikati, ya yi alkawarin 'yan wasansa za su taka leda bisa dabarun kai hari cikin hanzari kuma da zafi-zafinsa domin ganin cewa sun kai hari na sosai ga abokan karawarsu a wasan kwallon kafa tsakanin Super Eagles da kasarsa a ranar Talata. a gasar da ake bugawa don fidda gwanayen da za su wakilci nahiyar afirka a gasar fifa ta cin kofin duniya a shekarar 2018 karan farko na wasan da aka fara takawa a ranar juma'a an tashi kunnen doki idan 'yan afirka ta kudu suka yi kunnen doki ko kuma suka samu nasarar bazata a kan najeriya to sun sami tsallake shingen zagayen tantancewar na gaba wasan dai za a buga shi ne a filin wasa na a dokiye a messi maka stadium mai cin 'yan kallo dubu arba'in a fatakwal ta najeriya sai dai hankalin kocin najeriya sun da olise a tashe ke saboda raunin da dan wasan tsakiyar filinsa rabi ibrahim ya yi kafin a yi wasar na ranar juma'a da aka buga olise ya zargi dan wasan da cewa ya ɓoye raunin da ya samu a idon sawu wanda ya hana shi sakat a lokacin lokacin da ake buga wasan musamman lokacin da wasan ya yi zafi hakan ya yi matukar baiwa mr olise haushi